أتت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon wannan tasha mai tarin albarka wato wisal hausa tv ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina wa allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai da ya ƙara haɗa fasakunmu a wannan darasi mai tarin albarka wanda aka yi wa matashiya da makarantar watan ramadan idan masu kallonmu suna bibiye da mu mun karkare magana ne jiya akan wani darasi mai matukar muhimmanci shine ma'ana darasin da za mu amfana da shi a wannan ibada da ake cikin wannan wata na ramadan wadda ake gaya mata itikafi da kuma irin fa'idojin da ke cikinsa da kuma abubuwan da ake so mutum ya koya sai zame masa guziri sakamakon shigarsa wannan ibada da ya yi yadda zai amfani da waɗannan abubuwan domin mai ci gaban rayuwarsa ƙara bunƙasa ta ƙara mai ƙara tattalinta ta ɓangaren imani da makamantan irin waɗannan abubuwa a ragowar kwanukan sa da suka rage masa a rayuwa to yau inshaallahu ta'ala ba tara ɓata lokaci ba za mu shiga matashiya mai matuƙar muhimmanci wanda kuma da wannan ne insha Allah zai kasance shine darussan mu na ƙarshe da za mu yi ma'ana wanda suke da alaka da juna wannan darasi shine darasi da za mu fita da shi a wannan makaranta mai tarin albarka shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala komawa zuwa gare shi to amma malamai sukan yi bayani cewa yana da matukar muhimmanci kafin mutum ya ga wannan tuba din nan ina aka ce maka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka zamo kana mai yawan tuba gare shi bisa kurakuran da ka aikata to akwai abubuwan da suke taimakawa wannan abun ita wannan tuba din kafin ka kai gare ya samu karbuwa ya kasance kayi shi yadda ya dace abu na farko malamai suka ce yana da kyau mutum ya tsaye wa kansa muhasaba ita karan kanta wannan muhasabar wani mataki ne na farko kafin ka kai tukunna ga yin tuba din ana ka zauna kai wa kanka da kanka keke da keke kai wa kanka keke da keke a rayuwar nan ka tsaya kai wa kanka hisabi ka tsaya kai wa hukunci akan abubuwan da kake gudanarwa a rayuwarka da wannan ne ka ga abubuwan da kake yi din to tabbas za ka ga cewa kana tsananin buƙatar ka tuba ga Allah subhanahu wataala domin babu yadda za a yi ka kasance ka fita ɗari bisa ɗari baka da wasu kurakurai da kake yi a wannan rayuwa ta mu abu na gaba kuma mai matuƙar muhimmanci bayan ka yi tuban nan sai mai sakamakon wannan tuban da za ka samu shine samun kusanci da Allah subhanahu wataala don haka darussa ne guda uku amma kusan duk suna da alaƙa da abu guda ɗaya shine maganar tuba ta yadda za ka yi shi ma'ana me ya kamata kai kafin tuban a lokacin da kai tuban gashi yadda za ka yi ta din da hanyoyin da za ka muka yi sannan kuma mu karkare magana insha Allah ta'ala da mai abubuwan da za su taimaka maka ka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kai bayan ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da ka da kake Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora game da abin da ya shafi harkar yi wa kai muhasaba ma'ana yi wa kai hisabi abu ne mai matakar muhimmanci duk kusan magabata na kwarai ma suna irga mutum wanda ya kasance baya wa kansa tintintini baya tsaye wa kansa hisabi baya tsaye kai kawo game da namarin rayuwarsa to suna ganin macewar kamar yana cikin mutanen da suka gafala a rayuwa za mu ga ita kuma wannan eh, ita wannan hisabi da za ka yi wa kanka yana da asali malamai sun gano cewar akwai asalin wannan zaunawa mutum yi wa kansa keke da keke a rayuwa ya ga menene yake na daidai ya ci gaba da yin su me yake na kuskure ya kauce musu yana da asali alkur'ani Allah subhanahu wataala yana gaya mana yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ghadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala yake gaya mana yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka imani kira yake yi ga waɗanda suka imani kaga mutumin da ya kasance ya kai kai mataki na kasancewar ya zama mumini to kaga ba anan shi ake kira to ina kuma ga wanda bai kai shi ba musulmi ne kadai bai kai matakin mumini ba kaga shi wannan shi ya fi cancanta ma ya tsaya tukunna ya amfana da wannan kiran da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga waɗanda suka yi imani yake cewa ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanallah ka duba ka bi suwa ake wa wannan maganar waɗanda fa ake ga cewar sun kai mataki na imanin ne amma me saboda wani abu ne da ake so su ƙara yin sa saboda shine hanyar tsiransu duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaita musu shi cewar ittaqullaha ku ji tsoron Allah to kaga kuma ina kuma gama garin mutane ni iri na irinka da sauran mu kaga kamata ya kasance wanda ya kasance bai kai wannan matakin na samun ya zama cikin cikakkun mu'minai ba to kaga shi ya fi kamata a ce ya amfana da wannan kiran da Allah subhanahu wataala yake wa mu'minai a nan gurin yake cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta tsaya ta kalli Mai ta aikata mai ta gabatar na ayyuka kyawawa saboda gobe alkiyama kaga anan gurin malamai suka ce nan kaga anan gurin abinda Allah subhanahu wataala yake so shine me mu zauna mi wa kanmu fare wa kanmu hisabi tun anan duniya wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta zauna ta ga me ta gabatar na ayyuka kyawawa saboda me gobe alkiyama wattaqullah sai Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin wannan abun ya ƙara mai. maimaita shi saboda duk lokacin da mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to dama kamar mai wani shamaki ne ya sa wa kansa tsakaninsa da fadawa cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a rayuwa ya ƙara maimaita ta a nan gurin ka duba ka ga kiran ga muminai akai aka buɗa ya ayyuhal ladina amanu saboda muhimmancin ta aka ƙara maimaita ta aka ce ittaqullah ku ji tsoron Allah sannan me wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta zauna ta kalli me ta gabatar na ayyuka kyawawa da za su zame mata dalilin tsiranta gobe alkiyama saboda ƙaran nuna maka muhimmanci wannan abin da kuma cewar ta wannan ta Allah subhanahu ita ce za ta tserar da kai ranar alkiyama anan Allah subhanahu sai kara mai nana ta take cewa kuma wattaqullaha ku ji tsoron Allah saboda me shine babban guzurin da me da za ka yi da zai tseratar da kai ranar gobe alkiyama sannan sai Allah ta'ala ke cewa inna Allah khabirun bima ta'malun lalle ku sani tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya cika cikakken masani mai ba da labari game da abubuwan lokacin ce kuna aikatawa a duniya wannan ayar ya kamata mu tsaya mu kalle ta sosai tabbas duk wanda ya tsaya kai kawo a wannan ayar zuciyarsa za ta rawa me ya kamata ni shine mu zauna mu kan mu hisabi a wannan wata mai albarma da muke ciki wata ramadan da yawa akan samu mutane suna zama su keɓe da rayukansu su zauna su yi kansu da kansu hisabi amma me da yawa ana fita daga wannan watan na ramadan mukan shagala mu koma harkokinmu na yau da kullum kamar kullum ba tare da me mun ƙoƙarin guzirin wannan abin ita wannan kai eh, muhasaba da zamu yi kanmu hisabi da zamu ringa kanmu bai kasance muna yin sa a koyaushe a cikin rayuwarmu to yana ɗaya daga cikin darasin da ya kamata mu amfana da shi ga dai wannan aya ku duba ku gani Allah subhanahu wataala nan waɗanda suka yi imani yake wa magana balle kuma mutanen da ya kasance ba su kai wannan darajar ba Al-Hafiz Ibn Kathir ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa qauluhu fadin Allah subhanahu wataala wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ko rai ta tsaya ta game ta aikata me ta tanada na ayyuka kyawawa saboda mai gobe alkiyama yake cewa abinda ake nufi da wannan ayar shine mai hasibu kuma kabla an tuhasabu ku zauna ku yi kanku hisabi kafin ranar da za a zo ranar alkiyama a zo a yi muku hisabi wanzuru ma zaddakhartum li anfusikum min al'amali salihati li yawmi ma'adikum kuma kowa ya zauna ya tsaya ya kalli me ka taskace wa kanka me kai wa kanka guziri da shi na ayyuka kyawawa saboda ranar alkiyama wa ardukum ala rabbikum ranar da za a zo a bujiro da ayyukanku ranar Allah zai zo ya bujiro da ayyukan bayi za ku zo ku bayyana a gaban ubangiji kowa ya zo a lokacin nan yana mai yana tsorace ga Allah subhanahu ta'ala ga ku a gaban Allah subhanahu Allah zai zo ya bujiro da ayyuka na bayi ga baki daya to tun kafin wannan ranar ta zo ranar da za a zo a shiga irin cikin tashin hankali da dimuwa kowa ya ringa burin ina ma a dawo da shi duniya ya zo ya aikata wasu ayyuka kyawawa saboda me irin tasgaran da ya ga ya samu irin abubuwan da ya tsaya ya la ya tozarta ya lalata a rayuwarsa bai tsaya ya yi guzarin aika kyawawa ba to tun kafin a kai wannan ranar ka zo ka koma ga nadama ya dan uwa mai daraja to ya kamata ka yi wa kanka guziri na yi wa kaina guziri mu yi wa kanmu guziri mu kyakkyawan tanadi wanda insha Allah ta'ala zai za mu samu tsira ranar gobe alkiyama to kaga da wannan ayar idan ka tsaya ka kalla gaskiyar lamari zaka ga cewar lalle magabata na kwarai sun yi gaskiya da suka gano mana cewar lalle yana da matukar muhimmanci mutum kafin ya kai ga ita wannan ma mataki na tuba din nan ya tsaya yi wa kansa karatun nutsu ya tsaya kalli rayuwarsa ya ga menene abubuwan da ya kamata a ce ya yi su menene kuma abubuwan da ya kamata a ce ya kauce musu me yake yi menene yake da tasgaro a kansa ya kara cika shi na ayyuka kyawawa ita wannan zama kai wa kanka hisabi malamai sun kasa shi gida biyu babban malamin na ibn qayyim ya ya fasa abun gida biyu ya ce kala biyu ne abun na farko yake cewa akwai nau'i na farko shine nau'un qabla al-amal akwai nau'in muhasaba da zaka yi wa kanka kai wa kanka hisabi tun kafin ma ka je ka aikata wani aiki duk aikin na ibada da zaka aikata shi to ya kamata ya kasance ka zauna kai tuntuntuni a kansa ka tsaya ka kalli wannan aikin kafin ka yi shi sannan kuma wa nau'un hu akwai kuma nau'i na me ka zauna ka yi wa kanka muhasaba ka tsaya ka yi wa kanka hisabi bayan ka aikata wannan aikin yake cewa nau'i na farko shine mai ayyaki fa inda awwala hammihi wa iradatihi shine lokacin da nau'i na farko shine mai ya kasance lokacin da ka wani aiki na aiki na da'a da zaka yi shi to kafin ka yi shi na lokacin da ka ji aikin nan ya ɗarsa a zuciyarka cewar kana da niyyar ka aiki kaza to ka tsaya a lokacin nan menene dalilin da ya sa za ka yi wannan aikin wala yubadiru bil amali hatta ya tabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi yake cewa kada ya je ya aikata wannan aikin har sai ya tabbatar da a zuciyarsa ya nutsu ya samu gamsuwa ɗari bisa ɗari cewar wannan aikin da zai je ya yi shi insha Allah ta'ala yinsa shine fi alkhairi akan barinsa domin akwai ayyuka da yawa da zaka zo ka yi su sai daga baya ka yi su kuma ka zo ka ringa dana sanin me sa ka aikata wannan aikin to yake cewa na farko kenan duk lokacin da ka ga ga wani aiki zaka je ka yi shi to kamata ya ka tsaya ka takure zuciyarka ka tsaya kyan ka tsaya ka kallo wannan aikin aikin nan da zan yi shin menene ya fi min alkhairi in yi shi ne ko ko in bari yake to wannan shine na farko shi sa zaka ga alhassan albasari ɗaya daga cikin magabata na kwarai rahimahullahu ta'ala yake cewa rahimallahu abdan Allah ya ji kan wannan bawan da ya kasance waƙafa inda hammihi yake tsayawa akan dukkan wani aiki da ya ƙudurta zai yi shi yake cewa Allah ya ji kan irin wannan bawa wanda me yake tsayawa akan dukkan wani aiki da ya ƙudurce zuciyarsa zai wannan aikin to yakan tsaya fa'ida idza kana lillahi madha in ya kasance ne tsaya kallon kalli aikin idan ya kasance dan Allah zai wannan aikin to sai ya ci gaba ya je ya aikata wannan aikin wa in kana li ghairihi ta'akhkhar idan kuma ya kasance ba dan Allah bane ba wani abu ne yasa zai yi na duniya saboda riya ko sum'a ko makamantan irin waɗannan abubuwan to sai ya yi me ya jinkirta ba zai wannan aikin ba nau'i na biyu shine malam ibnu qayyim yake cewa nau'i na biyu shine mai muhasabatu nafs ba'dal amali shine mai ka zauna kai wa kanka hisabi akan wani aiki da ka aikata shi bayan ka yi wannan aikin da ce cewa shi kuma wannan huwa thalathatu anwa nau'i ne guda uku na farko muhasabatu ala ta'atin qassarta fiha fi haqqi fiha min haqqillah ka zauna kai wa kanka hisabi kai wa kanka da kanka keke da keke akan wani da'a aiki na da'a da kai shi amma kana ganin cewar ka samu tasgaro aiki ne ake yin saboda Allah aiki ne da zai kara kusantar da kai da Allah amma bayan ka yi wannan aikin abin da ke so shine ka zauna ka yi tsam ka zauna ka nutsu ka kalli wannan aikin da ka yi shin wannan aikin haka ya kamata a ce ka yi shi ko ko akwai wani tasgaro wani ma'ana wani kashi da ka samu kamata a ce aikin nan ya ɗara wannan abin da ka yi ɗin nan saboda duk lokacin da ya kasance kana kallon wannan kana zauna yi wannan to wannan ne shi zai baka damar ka ƙara mai himma gurin zuwa ka ƙara kalailace ibadar ka za ka yi ta ka yi ta yadda ya kamata ka yi ta saboda Allah sannan kuma ka kyautata ta ka cika ta amma ya kasance ba ka da wannan duk lokacin da kawai kasance ka aikata aiki kawai abin da za gani ai cewar na yi wannan aikin to shikenan ya karbu ya yi bai yi ba ya samu tasgaro ya cika bai cika ba ba babu ruwanka to za ka yi matakin da aikin zai ringa mai ba duk lokacin da za ka zo ka yi aiki ba ruwanka da ka tsaya ka yi ikhlasi a cikinsa ba kuma ka tsaya ka cika wannan aikin ka kyautata shi kawai ka dinga yin sa ne yadda ya gada ma wanda karshe haka ka zo ka dinga yin baya baya baya baya baya har karshe ya kasance ka zo ka kasa irin waɗannan ayyuka din amma duk lokacin da ya kasance za ka yi aiki bayan ka yi shi nan ka zauna ka gani shin wannan aikin yanzu ya kai sittin cikin 100 amma me ya kamata game da wannan aikin wannan da'ar da zan wa Allah subhanahu wataala shin bai kamata a ce ta zama casa'in ba zuwa 100 bisa 100 dan me zan zauna in bar shi a iya sittin cikin 100 kawai to kaga kenan me ka fara kanka to kamata ya ka ɗauki me matakin gyara fisa sai malik ya ce wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati sittu umur abubuwa ne guda shida haƙƙin Allah subhanahu ta'ala a wannan aikin da zaka yi shin ka ga cewar aikin da zaka yi ka cika haƙƙin Allah a wannan aikin ga baki ɗayansa ko ko me akwai tasgaro yake cewa eh, haƙƙin Allah kuma a dukkan aiki abubuwa ne guda shida na farko al-ikhlas fil amal lalle ne ka tsaya kai wannan aikin saboda Allah domin duk aikin da kai shi babu ikhlasi da shi da iska sheƙaƙƙiya ɗaya suke a gurin Allah Allah ba zai taɓa kallonsa ba ba zai karɓe shi ba na biyu an nasiha lillahi ka zauna ka ga cewar kayi nasiha wannan aikin tabbas ka tsaya ka yi shi nasihatan lillahi subhanahu wa ta'ala sannan mai wa muta'awata li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya kasance mai wa manzon Allah tsiramci Allah su tabbata a gare shi biyayya ya kasance lalle wannan tabbas wannan aikin ka bi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam baka je kayi san ranka ba baka je kayi yadda ka ga dama ba baka yi gaban kanka ba a'a ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda wannan aikin haka ka aikata shi sannan me kuma ya kasance me ya kai mataki na me mashhadul ihsan lillahi subhanahu wa ta'ala matukar ƙurewa na yin wannan aikin kyautatawa kenan ya kasance ya kai wannan aikin ta yadda ihsani suka ce shine menene kamar yadda wani hadisi ya fasara mana shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala tamkar ga shi kana ganin sa domin mai ka ringa tunowa fa idan kai baka ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka to ana so lokacin duk aikin da zaka yi ya kasance kai kokari ka yaki zuciya ka ya kasance mai ka daga matsayin aikin naka ya kai zuwa wannan mataki sannan me kuma ya kasance ka ringa shu'uri da cewa wannan minnatullahi subhanahu wata'ala alaika lalle Allah subhanahu ta'ala yana da falala yana da wani minna yana da wani abu wanda ya kamata a ce ka tsaya ka kalle shi ka gode masa akai domin mai in ba falala Allah subhanahu ta'ala bane ba da ya hore maka ya huwace maka ya baka lafiya ya shiryar da kai zuwa ga aikata wannan aikin babu wanda zai maka wannan abu saboda a lokacin da kake aikata wannan da'ar a lokacin ga kuma wasu can su kuma a lokacin nan ba abin da suke in ba saba wa Allah ba me bambancin ka da su bambancin ka da su kawai kai Allah subhanahu ta'ala ya maka wani shi ne ya ji kanka ne ya maka wata falala ya zaɓe ka ka zamo cikin bayinsa da suke bauta masa suke aikata aikin da yake yardar da shi a wannan lokacin amma me su kuma ga waɗancan su kuma ya hukunta musu wannan su kuma suna can suna saba masa to kaga a nan gurin lalle ka tabbatar ka ringa ji a ranka cewar lalle Allah subhanahu ta'ala ya maka ni'ima ya maka wata falala da ya kamata a ce ka gode masa akan ta don haka ka tsaya ka kyautata wannan aikin saboda wannan abin da ya maka abu na karshe na shida shine ke cewa ya kasance ka ringa mai shu'uri da taksir taksiruhu taksiru ka fi wannan aikin da za ka yi da kuma makamantansu ma'ana ya kasance akwai mashhadu taksir ka ringa ji cewar raɗau a zuciyarka cewar mai ka gaza akwai nau'i na gazawa a mai ayyukan da kake yi ko kuma akan irin nau'uka na mai godiyar da ya kamata ka yi wa Allah subhanahu ta'ala a irin waɗannan ayyuka duk lokacin da ya kasance aikin da za ka yi kana ji cewar kai baka kai ba akwai wani akwai tasgaro da kake samu akwai wani mai kasawa bai kama ma'ana kana tunanin aikin da kake yi ka ɗaga shi ya fi wannan yadda yake din nan to wannan lokacin za ka ringa ganin cewa kana ƙoƙarin ne ko shi ka ringa kyautata wannan aikin naka ka ringa ɗaga shi amma duk lokacin da kasance ba ka jin cewar kai yanzu kana da tasgaro a aikinka aikin da'a da kake kana ganin cewar ɗari bisa ɗari kake yi to karshe zai zo ya ja maka masifa ne da tashin hankali karshe zai zo aikin ya kasance wani nau'i na jin kai ko isa ta ringa shiga cikin aikin nan wanda kuma Allah subhanahu ta'ala baya bukatar wannan a da'ar da za ka yi masa lalle ne ka kaskantar da kanka ka ringa jin cewa kai din nan fa ba kowa bane kai kai din nan duk inda zaka je ka gabatar da aiki dukkansa duk yawansa wannan aikin shi kadai ba zai iya shigar da kai ko ya iya sada ka da rahamar ubangiji ba abinda zai maka wannan abin shine mai rahmar ubangiji kadai Allah sa ta'ala ya ji kanka ne ba aikin ka zai kalla ya saka maka da gidan aljanna ba ko kuma ya baka babban rabo ranar gobe alkiyama to waɗannan abubuwan idan muna tintintini akan su lokacin da muka yi aiki to gaskiya za su taimaka mana da yawa a rayuwarmu amma in ya kasance mun bar waɗannan abubuwan lokacin da muka yi wannan aikin ba ma tsayawa mu ga menene muka samu tasgaro game da haƙƙin Allah a cikin wannan aikin to zai kasance kawai za mu ringa aiki ne karshe kuma mai wannan aikin ya juye mana ya zame mana musiba maimakon ya kasance mana alkhairi a tattare da mu nau'i na biyu bayan mutum ya yi wannan aiki ma lake cewa yake cewa ayyu hasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarhu kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi bayan kai aiki mataki na biyu ake so shine ka zauna kai wa kanka hisabi akan tsaya ka kallon na aikin ka gani akan wani aiki wanda kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi kin yin wannan aikin shine ya fi maka alkhairi in ya kasance an samu kuskure ka je ka tafi ka yi wani aiki sai bayan kai wannan aikin kuma sai ka sai kake ganin cewa aikin nan fa kamata ya a ce mai da ban yi shi ba shine abin da ya fi mana alkhairi to duk lokacin da ya kasance mutum yana irin wannan aiki yana irin wannan abu yana kansa irin wannan to zai kokarin karanta kurakurai da zunubai da zai dinga fadawa cikin su duk lokacin da ka gama wannan aikin ka zauna ka gani wannan aikin fa gaskiya kamata ya ce da na bar shi shine abin da ya fi to ka ga me ka ɗauki me matakin gyarawa nan gaba ba za ka je ka fada aiki ha kurin gaba gadi ba ba tare da ka tsaya ka kalli wannan aikin ka rinjayar da abin da ya fi gare ka ba ma'ana yin sa ko kuma barin sa abu na gaba na uku shine ke cewa ayu hasiba nafsahu ala amrin mubahin aw mu'tadin lima fa'alahu wa hal arada bihi Allah wa dar al-akhirah ka zo ka aikata ka aikata wani aiki kyakkyawa amma duk da haka sai ka zo ka ga to wannan aikin nagari da na aikata shi karan kansa duk da eh aiki ne nagari to amma me yasa na aikata wannan aikin ƙara me ƙara takure zuciyarka ne ka ƙara sa ta lalle lalle duk aikin da za ta sai ta tsaya ta tsantsane ibadan nan ka ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya ka kalle shi shin nayi wannan ne domin neman yarda Allah da ranar lahira ko kuwa saboda wani abin ne to yake cewa idan mutum ya samu kansa a irin wannan matakin to tabbas zai me zai huta a rayuwarsa to wani su ne muhasaba guda nau'i guda biyu na muhasaba da mutum ya kamata a ce yanayi wa kansa a rayuwa wanda insha Allahu ta'ala mutum ya dauki wannan matakin zai huta a rayuwarsa zai kuma samu abin da ake so ya samu fa'ida ta yi wa kai shi wannan hisabi malamai sun yi magana sun tato mana wasu abubuwa wanda suke taimakawa mutum fa'idar da zai samu lokacin da yake wa kasa na farko alitilawa ala uyubiha duk lokacin da ya kasance zaka zauna kai wa kanka hisabi to zaka ga tabbas a ranka zuciyarka tana buƙatar ka tsaya ka kalle ta alitilawa ala uyubiha ka tsaya ka kalli menene aibubbukan da suke damfare da wannan zuciyar taka aibubbukan aibubbukan da suke damfare da wannan zuciyar taka aibubbukan da suke damfare da ita wannan ran naka to kai kokarin gyara su lokacin da ka kasance za ka tsaya kai tuntuntuni ka tsaya ka kalli aikin ka da kai gaba ɗinsu to za ka lalle tabbas zuciyarka tana tsananin buƙatar me ka san kura ga aibubukan da suke tattare ita ga kurakuran da suke tattare da kai domin me ka gyara su wa man lam yattali ala aibi nafsihi lam yakun lam yumkinuhu izalatu ka sani cewa duk mutumin da ya kasance ba zai zauna ya ga menene kurakuran da yake fadawa a su ba me kurakuran da suke damfare da shi to babba zai taba yiwa ka gyara su saboda kullum za ka riga ganin kanka kai ka cikakke kake ɗari bisa ɗari to duk wanda yake kwajin wannan babu kaga ba zai taba tunanin ya ɗauki matakin gyarawa ba kenan amma duk lokacin da ya kasance kana jin cewar kana da kashi kana da matsaloli daban-daban bangare kaza bangare kaza bangare kaza bangare kaza to kaga daga ka kai wannan matakin kasancewar kana da wannan matsalar to abu na gaba da ya kamata shine mai ka dauki mai matakin gyarawa bangare kaza da nake da matsala din nan me ya kamata in bi wace hanya ya kamata in bi in gyara me ya kamata in bi in gyara me haka haka to sai ka gani mutum ya samu kansa irin rayuwar da ya kamata a ce ya same ta shi sa za ka ga magabata na kwarai sun kasance suna irin wannan abubuwan da yawa sukan tsorata sukan raurawa sukan ɗauki ransu e lalle tabbas suna da wannan me suna da wannan kashin suna da wannan nakasin a ransu domin duk lokacin da ya kasance ka ɗauki ranka kai cike kake ɗari bisa ɗari to za ka kai kanka mata matsayin da baka kai shi ba kuma ƙarshe ka je ka faɗa cikin halaka sha za mu gani yunus bin ubayi ɗaya ne daga cikin magabata na kwarai yake cewa inni la ajidu ta khaslatan min khisalil khairi yake cewa tabbas ni ina samun kaina an zo ga wasu halaye nan halaye kyawawa sama da guda ɗari wanda eh, kyawawan halaye wanda sun kai guda ɗari ma a alamu fi nafsi min hawahida yake cewa amma ni ban san ina da guda ɗaya daga cikin irin wannan kyawawan halayen ba ba gani irin magabata na ƙwarai da suka yi matuƙa gurin tsayawa mai su kalli menene aibin da take ransu duk da wannan magana tashi zai yi wa akwai wuce gona da iri amma ne ka duba ga yadda suke maganar suna yin ta ne su nuna cewar gashi nan siffa ce kyawawa guda ɗari bayan Allah sun sunfanta da su yake cewa amma ni ban ga cewa ina da guda ɗaya daga cikin wannan sufofin nasu ba to kaga duk lokacin da mutum ya kasance ya kai wannan matakin yana jin ma shi ba kowa bane ba duk wasu mutanen kirki ga sanar sun wuce ba shi da hali ko guda ɗaya nasu daga cikin halayya su guda ɗari to kaga me ya kamata yi wa kansa kenan kaga me ƙara caza kansa yake yi akan cewa lalle fa ya kamata ke ma wannan ran nawa wannan zuciyar nawa ki tashi ki himma ya kasance me ki sadu da waɗancan bayi nagari ki siffanta da su amma inda yana jin cewar a cikin sufofi ɗarin nan da yake ganin cewar magabata na kwarai suna da su shi yana ga cewar yana da su su ma gaba ɗaya to za ka gani abin ba zai masa tasiri ba to kaga irin waɗannan bayan allah su ya kamata in wannan su ya kamata mu ringa kwaikwayo muhammad bin wasa shi ma ɗaya daga cikin magabata yake cewa laukana lil dhunubi rihim yau da a ce zunubai suna da wani wari da ake jin su ma qadira ahadun an yajlisa ilayya babu mutumin da ya isa ya zauna kusa da ni saboda warin da me yake yin jikinsa ka duba ka gani yake cewa yau da a ce zunubai wani wari suke da shi yake cewa to babu dan adam din babu mutumin da zai iya zuwa ya zauna kusa da shi saboda mai wari da jikinsa yake yi kaga anan gurin shi ma ka duba gani kaiwa matuƙa yayi gurin mai tsayawa ya kansa da kansa keke da keke har ya gano cewa yake faɗar haka duk da cewar shi ma sa in ka dube ta zaka gani akwai nau'i na wuce gona da iri to da magabata na kwarai sukan tsaya duk mutumin da ya kasance kai wa kansa irin wannan to insha Allah za ka ga alakarsa da Allah subhanahu wataala kyakkyawa ce to amma wannan abun baya rudin su kyawun kyawun alakarsa da Allah baya rudar su gani suke koyaushe din nan a baya suke koyaushe an wuce an bar su koyaushe hangen na gaba da su suke a wajen aikata da'a su ringa kwatanta kansu da sai su gan kansu ba komai bane ba yasa yake ganin ma shi duk yadda yake kokarin kauce abubuwan amma me yana ganin yana cikin wasu zunubai yana tare da zunubai dumu-dumu wanda inda ma wannan zunuban suna da wari a ce zunubi wari yake a jikin dan adam akan gane aikin zunubi ta hanyar wari da mutum yake yace to da ba mutumin da zai iya zama ma kusa da shi ka duba ka gani to kaga irin waɗannan magabatan su ya kamata mu tsaya mu ringa kallo na farko shine mai mu ringa fa'ida da zamu samu a lokacin da muke wa kanmu hisabi shine mai zamu fahimci menene aibin da yake tattare da mu domin mu yi kokarin gyarawa sannan fa'ida ta biyu shine menene za mu san mai an na'rifa haqqallahi subhanahu wa ta'ala fi fi fi ma naqdimu alai za mu san menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan mu game da ayyukan da muke aikatawa to kuma duk lokacin da ya kasance mutum ya san wannan aikin ya san haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to zaka ga tabbas duk aikin da zai tsaya ya yayi zaka ga tabbas insha Allah ta'ala ya taimakawa kansa da rayuwarsa gurin tsayawa ya ce wannan abun ya yi shi saboda Allah subhanahu ta'ala kuma ya yi shi yadda zai yarda da Allah zai tsaya ya kyautata wannan aikin ba kawai ya je ya yi shi haka nan ba domin me ya sarayar da wannan nauyin da ke kansa kawai na ibada domin da yawa zaka ga ibadojinmu da muke yi kokarin ka kawai shine ka je ka sarayar da wannan sallah haka shi sa muke shi sa muke tozarta ta fatan ka kawai ana kiran sallah shine ka je wani nauyi ne ya hau kanka kana jin wani nauyi don haka kawai Allah Allah kake ka je kai wannan sallah shi sa zaka je kawai zaka je mu ringa irin kotan kurciya din nan je a ringa bubbugawa za ka sallah ga baki ɗayanta kamata ya sallar da zaka iya ɗaukar minti goma minti goma sha biyu kana yin ta minti tara ko makamantan sai ka je mutum ya yi ta daga ta da kabbararsa har zuwa sallama ka ga bai fi minti biyu ba zuwa minti ɗaya da rabi ko kuma minti uku sallar babu shuɗi a cikinta babu nutsuwa babu yin komai cikin nutsuwa yadda ya dace to kaga irin wannan sallar babu yadda za a yi taimaka tasiri kawai mu kasance ibadan mu yin ta kawai muke saboda kawai mu sauke wannan nauyin kai musulmi ne an farlanta maka sallah an kira sallah lokacin sallah yayi bara in je kawai in sallah na in bubbuga ta kawai shikenan nayi ta yi yadda ta yi ba ba haka ya ce haka aka ce nayi ba haka aka ce nayi ba ba ruwanka kai dai ka sauke wannan nauyin to gaskiyar lamari zaka ga irin wannan aikin ba irin sa Allah subhanahu wataala yake bukata ba Allah yana son kai lokacin da zaka yi aiki ka tsaya ka kyautata wannan aikin domin kai ma duk abin da kake so ka samu na ni'ima ko ma ba wannan ba ko a duniya ne wani abu na duniya da kake so kai ma kana so me a kyautata maka shi a baka shi cikakke to kai dan me zaka zo ka ringa yawa harkar Allah subhanahu wataala harkar ibada ka ringa masa ka ringa mata dungushe kaga in dai kana son ka samu da kyau ka samu cikakken abu to kai ma ka tsaya ka yi wannan aikin yadda ya kamata abubuwan da su taimaka mana mu zauna mu ringa yi wa kanmu hisabi shine me na farko mu ringa tintintini cewar duk lokacin da ya kasance ka zauna kai wa kanka hisabi to za ka huta ne gobe za ka rage ma'ana nauye-nauyen da suke kanka ranar alkiyama to idan muna jin wannan abin raɗau a jikinmu to tabbas bi iznillahi za ka ga cewar ka samu sauƙi ranar gobe alkiyama sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hasibu an fusa qabla an tuhasabu yake cewa lalle tabbas ku zauna ku yi wa kanku hisabi kafin ranar da za a zo a yi muku hisabi wa zinu malakun qabla an tuzanu kuma ku zauna ku auna ayyukanku da kuke yi tun kafin me ranar alkiyama ranar da za a zo a auna muku ayyukanku to kaga in ya kasance magabata na kwarai kamar sai na umar ka duba ka gani shi da jajircewarsa harkar addini da irin yadda allah sa ta'ala ya hore yana kokarin bin wannan addini sau da kafa ya yi abin da ya dace ba su iya hada hanya da shaidan to amma duk da haka yake zuwa mai yake wa kansa fada kuma yake wa mutane da mu al'umma fada yake nusantar da mu akan cewar mu zauna mu ringa yau mu hisabi tun nan duniya mu ringa auna ayyukan mu da muke aikatawa tun kafin ranar da za a je Allah subhanahu ta'ala ya auna wannan ayyukan ranar alkiyama to kaga kuwa tabbas abun nan yana da matukar girma mu ringa tuno wannan ranar mu ringa kuma tuno abubuwan da ya kamata a ce mu wannan abu na biyu da zai taimaka a gurguje shine ka ringa tunanin cewa duk ribar da zaka samu fa a duniya bata kai aljannar firdausi ba duk irin ni'imar da kake ciki a duniyar nan wallahi shirme ci rana guda aka ɗauki mutum aka tsoma shi a cikin wuta sai mata da dukkan ni'imar da ya taɓa ɗanɗana a duniya ga baki ɗayanta babban ribar ka ya kai ɗan uwana babban riba ta rabar riban mu rabar riba ki shine mai mutsi rana na alƙiyama Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin aljannar firdausi to kuma ya me hanyar da zaka ka samu wannan hanyar firdausi dole sai ka yi ayyuka kyawawa su za su taimaka maka kai kokarin haƙurƙurtar da zuciyarka bisa ga fadawa mummunan ayyuka to lokacin da ya kasance muna tuno waɗannan abubuwa cewar ribar da muke so mu samu ita ce aljannar firdausi to komai duk girman abu duk nauyinsa zai zame mana mai sauki a tattare da mu abu na gaba da zai taimaka mana mu samu mu ringa yi kanmu hisabi shine me mu ringa mai sauraro ko kuma zuwa guraren da ake karanta sira ta magabata na kwarai tun da kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama haka sahabbansa haka waɗanda suka biyo su tare da kyautatawa manya manyan malamai manyan masu tsoron Allah da makamantansu karanta tarihin waɗannan mutanen to tabbas ba ƙaramin haske zai zame mana ba a rayuwa zai haskaka mana za mu ga yadda suke rayuwarsu za mu ga irin yadda suke tsoron Allah za mu ga irin yadda suke zauna suke auna ayyukansu tun anan duniya to idan ya kasance mutum ya samu kansa irin wannan to tabbas bi iznillahi za ka game ayyuka za su yi masa sauki lokacin da ya kasance ka samu wannan wannan wata akan samu lokuta da yawa mutum zai zauna ya keɓe da ransa ya ringa tunani akan irin wannan abuwa misali a sallolinsa zama a gefen da zai musamman kuma ga wanda Allah azarta su sukan iya yin ibada ta itikafi tun ya taskake kansa a masallaci yana gani yana tuntuntuni da ransa akan me ya kamata na yi me ya kamata ban yi ba me na yi wanda bai dace ba in tuba da makamantarsu to kamata ya yi kar abin ya takaita a nan gurin kai guzurin wannan darasin da za ka samu na zaunawa kai kanka hisabi ka tafi da shi a dukkan ayyukanka da rayuwarka da ka yi gabaki ɗayanta ko da an gama wannan wata mai alfarma ma'ana mun fita daga wannan wata mai alfarma mun gama ramadan kenan kasance wannan abun ba karamin taimakon ka zai ba a rayuwa zai gyara maka dukkan al'amuranka kuma insha Allahu ta'ala zai zame maka wani haske da zaka ta zai zame maka a ranar alkiyama domin da shine insha Allah zai maka jagora zuwa hanya da za ta bullar da kai hanya madaidaiciya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya mana gam da saboda ƙwarewar lokaci insha Allah ta'ala za mu tsaya anan amma bi iznillahi darasi na gaba za mu ci gaba da abubuwan da suke da alaka da wannan shine za mu shiga darasi akan tuba kai tsaye Allah ya mana gam da katar assalamu alaikum ورحمة الله تعالى رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة كلامك الغر